dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai samai da kasai mai juya al'amura kamar yadda ya ga dama bisa tsarin da ya ga dama yana wulgar da kwanaki kamar yadda ya ga dama yana daga cikin alamomin tashin alkiyama gudun kwanaki da wulgawansu cikin ƙaramin lokaci kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari haka Allah ya tsara muna jinjina wa Allah subhanahu wata'ala muna godiya gare shi muna masa ibada da neman yaddarsa muna neman yaddarsa muna neman dacewa a gurinsa mun shaida Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi shine kadai idan ya tsara abu ya ce abun ya kasance sai abun ya kasance bisa dole ko bisa yadda ko bisa dole irin yadda Allah ya ga dama inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lalle Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne abun bauta wanda ya dogara da shi ya more ya tsira ya jefa ya ce wanda ya bijirewa Allah subhanahu wata'ala yayi asara duniya da lahira mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah bai rage komai ba ya nusar da al'ummarsa ga duk wani alkhairi ya kuma ai umarce su da aikatawa ya kira mutane shine mafi alkhairin koyar da azumi yadda ya dace ya yi dukkan nau'o'in ibada a cikin wannan wata wadda suka dace a yi na daga sadakoki da filfili da ibada ta jiki da ibada ta dukiya babu abinda dukkan abin da zai zama na alkhairi wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana wa al'ummarsa ba babu wani abu wanda zai zama matsala a rayuwa ko ta duniya ko ta lahira face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusar da al'ummarsa kuma ya musu gargadi ga kusantan irin wannan abu ira da amincin Allah tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar karshe a wannan rana ta sha ɗaya ga watan ramadan hijira, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1442 muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kai rayuwarmu a daidai wannan lokaci amma a lokaci guda kuma har yanzu muna yi wa kanmu fatan alkhairi a cikin wannan wata mai albarka ya Allah muna roƙonka abinda kake rabawa na rahama da gafara da yantawa daga wuta zuwa aljanna ya Allah yadda ka haɗa mu a wannan masallaci Allah ka samu na daga cikin waɗanda suka samu babban rabo ka tara mu a gidan aljanna da mu da iyayenmu da kakanninmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da iyalanmu da ƴan da bayin Allah musulmai ba gaba ɗaya Allah ka samu na daga cikin yantattu ya Allah wanda suke cikin kunci a rayuwa ya ubangiji Allah muna roƙonka a wannan wata mai albarka a waɗannan kwanaki masu daraja waɗanda kake amsan addu'ar bayinka ya Allah ga munan a inin juma'a wataƙila mu yi sa'a mun dace da lokutan da kake karɓan addu'a ya Allah kunci da fargaba da yanayi na ban tsoro da tashin tashina da rashin security da yawan abubuwan da yake damu mu ya Allah kai ka fi mu sani mun san wasu daga cikinsu muna fargaba ya Allah ka yaye mana su Allah ka sa yanzu shine karshen su da rahamarka da ikonka da kudurarka ya Allah ya rabbal alamin ya Allah abubuwan da muke ƙauna a gurinka na rahama da gafara da yantawa Allah ka sa mun Allah ka yi riko da hannayen shugabanninmu zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu duniyarmu da lahiran, duka manufofinsu na alkhairi bunƙasa al'umma abin da zai kai mu ga ci gaba a addininmu da rayuwarmu ya Allah ka taimake su wajen gudanar da shi abinda za su yi ba daidai ba ya Allah ka ganar da su kasu aikata wannan hudu ba ta bude da addu'a ba don komai ba sai don yadda al'amuran bayin Allah musulmai ni da iya gani na a wannan gari yawanci jama'a suka amsa kiran Allah suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciyarwa sadakoki cika masallatai wajen karatuttuka cika masallatai wajen tarawihi cika ɗumbin gurare na alkhairai kowa yana abun da Allah ya hore masa a tara mutane a ba su sadakoki masu kuɗi ku suna yi jama'a daban-daban organizations daban-daban wanda suke tunanin su taimaka bayan Allah ana yi abubuwa daban-daban wasu daga cikin masu mulki suna yi wannan al'amari akwai ban sha'awa a cikinsa kowa ya miƙa wuya don neman yardar Allah haka muke wa juna zaki babu wanda yake yi don wai wani ya yaba shi ko don wani ya ba shi lada illa neman yardar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi lallai wannan wata kwanakinsa suna tafiya kamar kittawar ido kamar yanzu aka fara har an ce an wuce goma an shiga wata goma ya ku bayin Allah haka nan watan zai wuce amma alkhairai da bayin Allah suke yi ba za mu yi wa Allah gori ba kuma ba mu isa ba Allahu amannu Allahu wa rasuluhu amannu wa afdal Allah subhanahu wata'ala shine azul fadl ma'abucin falala ga bayinsa kuma shine amannu shine zai wa kowa gori amma ba dama mu ce lalle muna kaza muna kaza muna kaza sai dai za mu faɗa a babin godiya ga Allah bayin Allah suna alkhairai bayin Allah suna kokari zaka ga bayin Allah suna karatun alkur'ani bayin Allah sun tsaya tsayin daka dukkan abun da aka gaya musu na alkhairai suna yi ya Allah ba komai yasa muke faɗin wannan ba illa godiya gare ka da kuma ganin alamomin alkhairi da kuma farin Dukkan al'ummar da ta amsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba dade ko ba jima za ta ci nasara dukkan wanda ya tsaya ya jajirce akan bin dokar Allah Allah zai taimake shi babu wata kalubale da take ba wa mumini barazana a duniya don ya tabbata Allah ya fi kowa sanin abin da ake ciki ya ku bayin Allah wannan yana sa mutum farin ciki a duk lokacin da kalubale ya fuskanto ko a rayuwa ta mutum ɗaiɗaiku ko a rayuwa ta al'umma gaba ɗaya babu wani bawan Allah musulmi da zai tina yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu ya sha gwagwarmaya ya sha kalubale dukkan wani nau'i na challenge an tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi a rayuwa amma Allah bai taba shi ba sai da ya gama isar da sakon Allah Allah ya daga darajarsa ya yada addini sai da birnin Makka ta zama a karkashin tutar musulunci musulunci ya rinka yaduwa a doron kasa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya ku bayin Allah wannan yake nuna mana cewa dukkan wani abu na kalubale bala'in tsadan kaya ne a satan mutane ne a fasa bama bamai ne a harbe harbe ne waɗannan al'amura da suke faruwa yadda mutane suke addu'o'i suke komawa ga Allah suke ƙoƙari duk da cewa barna ta yi yawa amma akwai bayan Allah na ƙware muna kyautata zato ga juna ya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka a tausaya mana saboda bayan Allah tsayayyu nagartattu da irin kokarin da suke don ansa kiranka ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki na damuwa ya Allah duk abin da ya dame mu Allah ka yaye mana shi babu mai yaye mana muna itirafi muna furici mun yadda mun san babu mai yaye mana damuwa sai kai Allah kuma mun dogara da kai ya Allah ka yaye mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u min ya ku bayin Allah a ƙara himma man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya azumci wata ramadan imanan yana mai imani babu mai bada lada sai Allah ya yadda yayi kishruwa yayi yunwa tun daga ceton alfijir har sai rana ta fadi ba don komai ba sai don neman yardar Allah ya yadda ba mai bashi lada sai Allah ya yadda duk abin da zai same shi na yunwa ko ya faɗi ko ya ji hajijiya ko ya rasa komai kai yana iya in ya makara kawai ya yi ta zarce mana tun daga abincin daren jiya yanzu ya makara alfidir ya ceto ya gwammace ya zarce bai ciwo bai sha ba ba don komai ba sai don Allah yasa Allah subhanahu wataala yayi alƙawari dukkan ayyukan lada ana nan mala'iku suna rubutawa za a raba za a yi mai amma Allah ce azumi azumi kan ina wannan sai ni da bawana wato azumi wani special consideration Allah ya bashi sai shi da bawansa wato Allah subhanahu wataala ya san abin da ya shirya ai dukan mu nan bawan da yake ce mun san sirrin juna yanzu mutum ya koshi ne ya taho masallaci a boye a daki ba a sani ba babu wanda ya san wannan sai Allah amma da yawa bayin Allah ko kowa anan ya zo bisa kyakkyawan zato da muke wa juna ya zo ba don komai ba sai don neman yardar Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi ya ku yin Allah a nemi gafarar Allah akan abin da ya shude na kurakuran mu da laifuffukan mu waɗanda suka samu cikin damuwa kuma muke cikin su a kullum Allah ya fi mana su bayan wannan mu tsaya tsayin daka mu rage yawan maganganu waɗanda ba su da alkhairi mu rage yawan yaɗa jita-jita ko ta hanyar handset din nan da ake turawa a jawo a yi waye mu rage musamman a wannan wata mai albarka domin manzo Allah sallallahu alaihi ya razanar yace man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatu min an yada'a min an yada'a ta'amahu wa sharabahu wanda duk bai bar maganar da kawai kage ce ba shi da tabbas a kanta kuma bai bar aiki da ita ba haka kawai shi dai biyan da ya zai zai faɗi magana akan wancan bai iya bambanci ranakun azumi da ba ranakun azumi ba ba ranakun azumi ba ma kage da maganganu akan mutuncin mutane haramun ne balle a kwanakin azumi to in da har ramadan ya shigo ka iya yunwa baka ci abinci ba amma baka iya kame baki daga magana ba ka iya shan kishirwa baka sha ruwa ba amma baka iya kame baki daga mutunci ba kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk bai iya wannan ba Allah subhanahu wata'ala ba shi da bukatan wannan mutumin ya bar waicin abinci ko ya bar sha a ya fito bili kawai ya ci ya sha ya fi masu wannan magana tana da ban tsoro a cikin ta za ka a ƙara himma a ƙara ƙoƙari kwanakin da suna nan suna tafiya Allah sa mu dace inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أنكم في شهر مبارك أنكم في شهر رمضان تحتاجون إلى أن تلحوا بالدعاء ألحوا بالدعاء عباد الله إن الله يحب الملحين فألحوا يا عباد الله واعلموا عباد الله أنكم بحاجة ماسة إلى كثرة الخيرات من النوافل العبادة البدنية والعبادة المالية كثرة الصدقات وزئوا الصدقات قدر ما استطعتم يا عباد الله اعلموا عباد الله أنه شهر واحد وأنه إما أن يكون تسعة وعشرين يوما وإما أن يكون ثلاثون يوما وبعد ذلك إلا ما إلا لمن شاء الله وقدر له أن يعيش عيشة إلى عام المقبل فلنعلم أنها ولنسم هذا الشهر كأننا نسوم شهرا أخير في حياتنا بالجدية وكل ما نستطيع اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأفضل الأعمال ألا صلوا وسلموا على من بعثه الله رحمة للعالمين أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم اللهم صل وسلم اللهم شوف اللهم انت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أنكم في شهر مبارك أنتم في شهر رمضان فرقوا بين أيام صيامكم وأيام التي لا تصومون فيها اعلموا عباد الله أن دعاء, الم... أن دعاء الصائم مستجابة دعاء الصائم مستجابة لأنكم في شهر مبارك عشتم مع ربكم لماذا؟ لأنكم تركتم الطعام وتركتم الشراب لا لشيء إلا ابتغاء رضوان الله عباد الله سونوا صيامكم بكثرة الصمت وبكثرة السكوت قللوا من كلامكم قللوا من كلامكم أكثروا من ذكر الله أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من التسبيح أكثروا من تلاوة القرآن وقللوا من كثرة القيل والقال قللوا كثرة القيل والقال عباد الله اعلموا أنكم ستحاسبون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فاتقوا الله عباد الله اعلموا عباد الله أن بينكم مساكين والفقراء يحتاجون إلى مساعداتكم الضللوا ايتوهم ايتوهم ما يسر الله لكم وما رزقكم الله من الصدقات اطعموا الطعام ما اتخذ الله ابراهيم خليلا الا لاطعامه الطعام وإشائه السلام وقيامه بالليل والناس نيام قوموا وحيوا ليالكم حيوا هذه الليالي بالسجود والركوع وكثرة الدعاء عباد الله عيشوا عيشة مباركة في هذا الشهر المبارك عيشوا عيشة مباركة في هذا الشهر المبارك قربوا إلى ربكم بكثرة الصدقات يا عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويجعلها خير صدقات قدمنا لأنفسنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه سميع قريب مجيب الدعوات اللهم فكما جمعتنا في هذا المسجد المبارك اللهم اجمعنا في جنة الفردوس مع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا يا حي يا قيوم وعلمائنا ومشايخنا اللهم وفق علماءنا لما تحب وترضى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا اللهم وحي كلمة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم أنزل علينا الأمن والسلامة في بلادنا اللهم أنزل علينا الأمن والسلامة في بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ها هنا المختطفون اللهم ها هنا المختطفون والمنفجرون اللهم عليك بهم إنهم لا يجدونك اللهم عليك بهم إنهم لا يجدونك اللهم شتت شمل أعدائنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرق بين بينهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم أحسهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أحسهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أحسهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم احفظنا في بلدنا غومبي اللهم احفظ بلدنا غومبي اللهم احفظ بلدنا غومبي من شر المختطفين ومن شر المنفجرين ومن شر كل ذي شر يا حي يا قيوم اللهم آمنا في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم آمن سائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا ومن علينا وعليهم بتلاوة كتابك العزيز والتمسك بسنة نبيك يا صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا اللهم احفظهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه إنك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم أنزل علينا مطرا من السماء يا رب العالمين اللهم أغيثنا غيثا هنيئا مريئا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغيثنا غيثا هنيئا مريئا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أنزل علينا المطر يا ذا الجلال والإكرام اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا إقاب يا حي يا قيوم اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا إقاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن الكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الرحيم الودود يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يا عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو مكر أو أذية اللهم فرد كيده عليه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ودعوه يستجب لكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله